قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب متى ننسى سكتي مساء ya kai Salihu, lalle da kai mai matsayi ne babba a cikinmu kafin ka fara wannan da'awa ka kuma mun kasance muna fatan ka zama mai hankali, mai ba da nasiha da shawara. Yanzu ka zo ya kai Salihu, ka hana mu bautar abin da iyayenmu suka kasance suna bauta musu, to fa lalle mu wallahi muna cikin kokonto dangane da wannan abin da kake kira mu zuwa gare shi na bautawa Allah shi kadai. Don haka muna tuhumarka da yi wa